faɗakarwa da nishaɗi a wai da ta youtube muradin zuciya muradin zuciya mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah Barkanmu da sake kasancewa da kowa cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin Mr. Bello wallafar Jamila Umar. Idan mai sauraro na biyar da mu a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce bayan ɗaurin auren Anisa da Muhammad Bello Kasim ya taso ya rike wuyar rigarsa yana faɗin sai na kasar rayuwarka kamar yadda ban samu Anisa ba haka kai ma za ka ƙare rayuwarka cikin ƙila wakalar mutuwarka Bello wallahi sai na ga bayanka. Haka yake ta faɗi yana zubar da hawaye. Abba Garba ne ya riko shi suka fita waje ganin zai ƙara saka su cikin wani bala'i bayan wanda suke ciki. Ar ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. gaba ɗaya jama'ar wajen kowa rike baki yana mamakin kalaman kasam jikin muktar da nasiya ali ya yi mugun sanyi duk sun ji abin da ya faru a bakin rahila na yadda sa abba kabiru suka handame dukiyarsu amma kuma tun da komai ya wuce ba amfanin ta da magana bello da ke bin kasam da kallo har suka yi waje su da tawagar su wani murmushi ya saki sannan ya saka hannu ya share jinin da ke gefen bakinsa ya kara rike hannun sani yana faɗin mu je filin jirgi sani ya muktar ya ce sani ku tafi muna tafa mu ma don allah ka kula ya faɗa a cike da tausayin bellon ya ɗaga ƙafa yana faɗin muhammad bello cak bello ya tsaya bayan ya waigo yana kallon ya ali wanda ya ƙara gare su ya saka hannu ya riƙe hannun bello guda ɗaya yana faɗin na sani cewa domin kada mu tozarta muktar ya yanke shawarar aurenka da anisa ba mu yi fushi ba mun karɓi zaɓin allah hannu bibbiyu muna fatan Allah ya zaunar da ku lafiya don Allah ka rike maraicin Anisa tamkar yadda yayanka ya rike maraicin yayar ta Rahila ku je Allah ya kai ku lafiya babu abin da ya isa ya samu bawa sai da izinin Allah ya faɗa lokaci ɗaya idanuwansa na kawo ƙwalla sakin sa ya juya cikin ƙarfin hali Bello ya ce "In sha Allah daga haka ya juya cikin dafe kansa da ke sara masa Sani ne ya taimaka masa suka fice daga harabar gidan mutane na bin su da kallo Nan dai suka dinga gaisawa da mutane ko walimar da aka ce za a yi babu wanda ya tuna da ita. Gida babu kwanciyar hankali kowa ya watse yana mamakin al'amarin da ya faru a gidan marigayi bukar balama. Sabba Kabir daga nan filin jirgin Maiduguri suka wuce suna zuwa Hashim ya yi musu cukun samun jirgi zuwa Katsina. ka da kuɗi nan da nan ko minti talatin ba su yi ba jirgi ya ɗebe su dukkaninsu har da abokan Kasim ɗin zuwa Katsina. Wasu kuma da yawa suka bi wanda zai koma Kaduna su masu bello jirgin su kasim ya tashi da awa daya sannan nasu wanda zai yada zango abuja ya kwashe su bello jikin sani ya kwantar da kai saboda yadda kansa ke sara masa kamar ya cire kan yayar saboda halin da yake ciki bayan sai ali sun gama sallamar baki suka nufa cikin gida saboda sun san cewa su ake jira a ji bayanin yadda aka samu wannan canji kai tsaye dakin falmata suka shiga inda gaba ɗaya sa'an hila ke ciki da hanisa wacce tun da ta dawo cikin hayyacinta take kuka su bai kai ta ne ke lallashinta a amma kamar ƙara ziga ta suke yi ya muktar ya shigo dauke da hibba wadda ya ci karo da ita a tsakar gida tana wasa waje suka samu suka zazzauna sai da aka kira dada mamayana da falmata da wasu daga cikin dangin babansu sannan ya ali ya fara jawabi tun daga farko har zuwa ƙarshe anisa da ke kwance ta miƙe tana faɗin Da kun aura min Kasim ɗin haka nan ina son sa duk da yana shaye-shaye da neman mata. Ya fi wanda kuka aura min so dubin dubata. Ba na son Bello, na tsane shi ban taɓa son sa ba. Dama bai da buri kullum sai na lalata min dukkan farin ciki na. Wallahi ba zan iya zaman aure da Bello ba. Da na zauna da shi gara na kashe kaina. Ta faɗa tana kuka lokacin ne ya ali ya mike ya kwashe ta da wasu maruka lafiyayyu guda biyu ya kuma bi ta da hauri da kafa da sauri dada ta miƙe ta shiga tsakani tana faɗin a'a tana da gaskiya ku bar da ta faɗi ra'ayinta ita ɗin ba akuya ba ce mutum ce kamar kowa kuma tana da haƙƙi akan zaɓen mijin da za ta zauna da shi me yasa kuka yanke hukunci ba tare da kunne mu shawarar ta ba ba a haka maganar gaskiya ba ku kyauta ba kuma shi ma Bello bai kyauta ba domin ya yi ƙoƙarin tona asirin ɗan uwansa musulmi wanda bai kamata ba ko a addini idan karfa wani asiri ranar gobe kiyama kai ma Allah zai rufa maka dukkaninku ba ku kyauta wa Anisa ba kuma ba ku yi mata adalci ba Dada tana faɗin maganar tana share kwalla. An tara hila ne ta zo ta rike ta tana faɗin dada zo ki zauna kada ki faɗi. Rikauta ta yi cikin fushi ya Ali ya ce mama yana da falmata ku shaida wallahi tallahi idan har ba ta zauna a gidan mijinta ba na zare hannuna a kan ta har bada Maganar ba mu kyauta ba bai taso ba dada mashayin za mu aura mata kuma mazinaci mu ma Allah zai kama mu da yin hakan kuma maganar baki sansa kada Allah ya sa ki so shi dan ubanki ba ki da gatan da ya wuce shi da har za ki buɗe baki ki ce wa mutanen da suka mai da ke mutum mutunci ba mutuwa zaki ba yau ko gawar ki ne sai an mika ki ga gidan mijinki ya faɗa yana daidaita numfashinsa ya sunusu ya mike shi ma yana faɗin wannan shine magana ke ya gana da ke da rahila ina nafisa da aisha suka mike suka haɗa baki wajen faɗin gamiya sunusi kai ya gyaɗa ya ce ku ci gaba da shirin komai karfe hudu kamar yadda aka tsara za ku raka ta can abuja Alaba shi daga can sai ku bar musu ita ku dawo gida duk abin da suka yanke daga baya daidai ne domin ta fita hannunmu tun da dama can ita ɗin tasu ce daga haka suka nufi hanyar fita ya ali yana faɗin magana ta ƙare muktar ta hau muje suka faɗa suna ficewa nan suka bara nisa tana kuka har da ihu an tira hila da ke gefe ta yi jagale falmata tashi ta yi ta fita gefen ranta kuma a cike da tausayin yarta Mama yana ce ta saka matar ya Ali Khadija da su bi kaita suka kama Anisa tana kuka suka nufi da ita bangaren ya Sunusi sauran kuma ta ce su ci gaba da shirin tafiya sai lokacin ne kowa ya fita tsakar gidan aka fara hada hadar abinci amma fa kowa bai ga laifin hana Kasim Anisa ba domin halayyarsa ba su da kyau an tuna fice a cikin ranta ta so mashayin aka aura wa shegiya da ta gane ba ta da wayo Tun da Ali ya ba da umarni ya gana suka ci gaba da shirye-shiryen tafiya Abuja da Anisa, wacce ke ɗakin ya sunusa tana kuka kamar za ta shiɗe. Ga shi dama ga zazzaɓin jikinta bai bar ta ba, nan da nan ko ta ƙara rafkewa. bi kai ta da jibiya sun gaji da bata baki sun koma gefe sun zabga tagumi amma har a cikin ransu ba su damu da wannan canjin ba domin uncle bello ya fi kasim sau dubu sai dan dan ita anisa allah bai hada jininta da shi ba ne. Siya Ali kuwa falon waje suka koma suka ci gaba da tattauna al'amarin, ana aka kawo musu abinci suka ci suka sha. Daga cikin gida kuwa sun gama haɗa komai na kayan Anisa da suka zo da shi, sai turaren wuta da aka haɗa mata na ɗaki da na jiki sai abin da ba a rasa ba. Wasu kayan ma an bar su ne daga baya za a zo da su saboda tafiyar jirgi ne ba ta mota ba. An yi an yi da Anisa ta tashi ta sake wanka ta ki tashi. Aiko hantiya gana da hanti Anisa suka zo suka cicibe ta suka yi ban ɗaki da ita suka dirje ta tana kuka da komai ba su saurara mata ba. sai da suka shirya ta cikin wata shadda doguwar riga mai ruwan kasa cikin sabbin kayan da anti rahila ta ɗinka mata na akwatunan ta kuwa ya ali ya ce a haɗa su waje ɗaya za a maida musu kayan su duk da ta ki tsayawa sai da suka yi mata kwalliya suka jikata ta da turaren jiki da na kaya suka naɗe ta cikin lafaya mai duwatsu kallo ɗaya za ka yi wa anisa ka ga tsabar kamar kanuri tare da ita idanuwanta suna rufe amma haka take tsayayar da kwalla tana shasheka abinci kuwa an yi amma ta ki ci da an gana ta fusata sai ta ce kowa ya fita batunta haka aka bar ta kwance ga zazzabi ga yunwa ga tashin hankali gashi tana son kiran kasim amma kuma wayar ta bata hannunta ko tana hannun waye ma bata sani ba dole ta yi shiru tana kukan zuci bakin ciki kamar ya kashe ta in ta tuna yadda aka yi mata tozarci saboda an ga baba ba shi da rai ko da karfe uku da rabi na rana ta yi dukkan masu tafiya sun shirya domin jirgin da ya muktar ya yi musu bukin. karfe hudu ne zai tashi zuwa abuja antiya gana da antina fune suka ɗauko a nisa daga bangaren ya sunusi zuwa cikin falon da siya ali ke zaune suka sa ta a tsakiyar su lokaci ɗaya suka fice suka bar su ya sunusi ya kalle ta yadda take kuka cikin lafaya ya yi gyaran murya yana faɗin anisa ya kira sunanta muryarsa babu alama kalmar wasa bata amsa ba ta dago tana kallonsa nuna ya aliyar yana faɗin ni da shi matsayin suwaye a gare ki tana hawaye ta ce ko na ne kuma kuna matsayin kamar mahaifi ne a wajena ya ali ya ce good na gode da kika fahimci haka babu abin da za mu ce miki sai dai ki shiga hankalinki domin daga muktar har rahila sun miki gacan da mu ba mu yi miki ba abu ɗaya za ki yi musu shine ki zauna da mijinki lafiya ki yi masa biyayya Allah ya ba ku zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Ya faɗa yana kallon ya Ali wanda ke wasa da hibba sannan ya ce, Ba za ka ce komai ba Ali. Kallon sayayya ya ce, Na gama magana ta tun ɗazu sunusi, idan ta kwantar da hankalinta ruwanta, idan ma ta ƙi duk ɗaya, ta bar ganin ta girma, har yanzu baki girma doka ba nisa, ko da wasa na cikin wa mijinki wani ɗiban albarka wallahi har abuja zan biyo ki na yi miki dukan tsiya kin ji ko baki ji ba ya karasa faɗa cikin tsawa anisa na rawar jiki da na baki ta ce na ji ta faɗa tana fashewa da kuka ya ali ya kalli muktar yana faɗin ko bayan kun koma gida kar ku yi mata da wasa ko kaɗan murmushi kaɗai ya yi bai yi magana ba ya sunusi ne ya fita ya leƙa ya kira antiya gana ta zo ta tafi da anisa daga nan ɗakin mama aka kai ta inda dangin babansu yake su ma suka yi mata nasu nasihar mamaya na ma ta rungume ta tana faɗin Allah ya yi wa rayuwar auren ki albarka nisa. haka take ta faɗa tana shafa kanta lokaci ɗaya ita ma ta ji tana ƙwalla ita da kanta ta ja ta har zuwa ɗakin mahaifiyar ta falmata ta zaunar da ita a gabanta tana faɗin ga ta nan falmata ki buɗe baki ki yi magana wannan karan tafiyar anisa ta sha bamban da sauran tafiyar da take yi gidan mijinta za ta je ki ba ta abin da zai zama wani jingina gare ta a matsayin ki na mahaifiyarta daga nan ta umarci kowa ya fice a bar su susu kadai falmata ta rade tana kallon anisa wacce ke dunkule a cikin lafaya tana kuka ba tare da ta yi magana ba ta miƙe zuwa cikin ɗakinta ta da kowane ƙur'ani izifi sittin ba ta yi magana ba sai ta ajiye mata akan jikinta ta ce ba abin da zan gaya miki a nisa wanda ya yanki ba su gaya miki ba kuma ba ni da abin da zan baki wanda ba su taɓa mallaka miki shi ba umarni na gare ki shine ko daidai da rana ɗaya kika ji kina jin haushin wani daga cikinsu ban yafe miki ba a nisa ban yafe miki ba wallahi ta faɗa tana kallanta da hanzariya nesa ta dago tana kallanta tana zubar da kwalla gyaɗa mata kai ta yi ta ce eh ban yafe miki ba Anisa saboda su ne ginshiƙinki bangonki kuma garkuwarki ko bayan raina ban yafe miki ba matukar kika bijirewa umarnin dukkaninsu kuka Anisa ta fashe da shi mai ƙarfi falmata da ke danne hawayenta ta ci gaba da faɗin ina miki fatan samun gidan zama har abada Allah ya albarkace ki kuma ya raya zuri'ar da zaki haifa tashi ku je a nisa idan kika rike abin da na baki har abada zaki rabauta tashi ku je kin ji Allah ya miki albarka ta faɗa lokacin da hawaye suke gangarowa suna wanke mata fuska da gudu Anisa ta miƙe ta isa jikinta ta faɗa mata tana shashshekar kuka falmata ta rungume ta tana babbaga bayanta sun kai tsawon minti biyar sannan ta sake ta ta juya ta shiga cikin uwar ɗakinta da sauri tana share kwalla dukawa Anisa ta yi tana gunjin kuka ta ɗauki alƙur'ani da hisnul muslim ɗin da ta ajiye a gefe ta rangume tana kuka domin ta bata abin da babu wanda ya taɓa bata shi a rayuwa ko da karfe uku da hamsin ta yi suna filin jirgin maiduguri karfe hudu daidai na yamma jirgin su ya tashi zuwa abuja a cikin masu rakiya akwai antiya gana anti nafi anta aisha khadija matar ya ali sai cikin dangin babanta guda biyu sai anisa sana bi kaita sgb da kuma anti rahila hibba da kuma junior sai ya muktar da dada su ne kadai suka tafi mamaya na ita sai bayan kwana biyu za ta zo da sauran kaya har jirgin su ya daga anisa na dunkule kanta cikin cinyoyinta tana kuka mai cin rai babu wanda ya bi ta kanta tunda ba ta jin lallashi gefe ɗaya kuma tana rike ne da abin da falmata ta bata bata yarda ta ba wani ajiya ba Tawagar su kasam duka gidan Abba Kabiru suka yada zango. Lokacin gida ya cika ya tumbatsa da 'yan uwa da abokan arzika ana hada-hadar arziki. Hatta mutan gidan Abba Garba duk suna gidan Abba Kabirin inna rikayya ma ta zo ita da gayyarta. Sai gashi sun dawo da mugun labari wanda ya girgiza mutane da dama. Gaba ɗaya falon gidan suka yada zango. Abba Kabiru na mai da bayanin abin da ya faru, Kasim na gefe kan kafet shida abokinsa Haruna, sauran abokansu kuma wasu daga filin jirgi suka ɗauki shatar mota suka koma Kaduna. Haruna ne kaɗai tare da shi domin shi ne babban abokin ango. lokacin da abba kabiru ya furta cewa da bello aka ɗaura auren zulfa da zubaida a tare suka mike suka dafe kirji lokaci ɗaya suka kwalalo ido zubaida ta ce wani bellon abba da kuwa abba kabiru ya sakar mata ya ce bellon ubanki shegiya ba ma za ki jajanta wa ɗan uwanki ba bisa tozarcin da bellon ya yi masa ba ke kawai tunaninki daban sakar ya kawai cike da takaici yake faɗin haka kamar ya fashe da kuka zubaida da zuciyarta ke bugawa ta saki kuka ta fice daga falon ita kuwa zulfa da Basta koma ta zauna kusa da mama sahura tana ji kamar hajijiya zai kwashe ta ganin haka ya sa mama sahura ta riƙo ta tana girgiza mata kai inna rikayyace ta miƙe tana faɗin inna lillahi amma wannan yaron bello an yi ta jararre to kowane mataki kuka ɗauka a kansa abba kabiru ya ce riƙayya kenan wani mataki za mu ɗauka tun da ba mu da gaskiya inda shi kasim ɗin ya riƙe mutuncin kansa ai da haka bai faru ba amma da yake ka haifi ɗa ne baka haifi halinsa ba abin da yake so shi ya je yana aikatawa ya faɗa yana hararar kasim ɗin wanda kansa ke duke yana tsiyayar da kwalla abba garba ya ce to kai yaya da kake wannan maganar allah ma ya taimake mu ba wani jami'in tsaro ai da tuni an tsare mu yaran da ya dinga maganganu yana nuna cewa mu ne muka yi sanadiyar mutuwar iyayensa kuma muka cinye musu dukiya ku gode wa Allah ma da abin ya tsaya iya haka ya yi haƙuri ai ba ita kaɗai ba ce autar mata zai samu wacce ta fita kuma ka ƙyale shi kar mu ji ka ce za ka ɗauki mataki domin wannan yaron ya fi ka umma ta ce wallahi kuwa Allah na gode maka da abin nan bai tabbata ba domin wannan yarinyar ba matar kwarai ba ce ta faɗa ranta ya mata daɗi abu ɗaya ne kawai ya ɓata mata rai yadda aka tozarta halayyar ɗanta idan duniya Hashim dai yana zaune kan bai ce ba sai da Kasim ya miƙe yana rangaji zai fice ya kalle shi yana faɗin Saura kuma ka koma ɓangaren ka ka sha giya har ka kasa tashi domin ba hankali gare ka ba. Na ga abin da ya faru da kai bai zama izina a gare ka ba, idan za ka bar halayyar ka ka bari, idan kuma ba za ka bari ba, wallahi ko gaba idan ka nemi aure abin da zai ƙara faruwa da kai kenan, kasim da ke kokarin fita ya waigo yana kallon kowa da ke falon sannan ya ce kada ku aika a karɓo dukkan abin da na kai na bar wa nesa har abada. ya faɗa yana juyawa da hanzari umma ta ce kace me wallahi bata isa ba sai an karɓo komai abba kabiru ya ce ina ruwanki ba kuɗinsa ba ne kuma tunda ya ce ya bar mata ki kama bakinki kawai malama ya faɗa yana hararta mama sahura da sai yanzu ta saka baki ta ce gaskiya kam wani banzan kallon umma ta watsa mata ita ko murmushi ta saki alamun keke da haushi kuma ko juyawa kasim bai yi ba ya fice yana rangaji haruna ya bi bayansa dauke da babbar rigarsa da hula har bangarensa kan gadonsa ya faɗa. lokaci ɗaya ya fashe da kuka akan sul haruna ya zauna bayan ya watsa kayan da ke hannunsa kan wata kujera da ke bedroom ɗin cikin ɓacin rai ya ce na gaji da jin kukan ka, kasim ka miƙe ka share hawayenka kamar yadda ka ce ya samu nasarar auren anisa amma kuma shi ma ya kamata ya kare rayuwarsa cikin kila wakala kasim ya miƙe yana share hawayensa ya ce raina na ƙuna haruna anisa wacce na gama tsara duka rayuwata da ita wallahi ba zan kyale shi ba sai na saka an kashe min shi har lahira dariya haruna ya saki sannan ya miƙe ya dawo kusa da shi yana faɗin ka kashe shi fa kace haka kuram ka ɗora wa kanka diya manta kawai abokina so nake yi a yi masa kisan rayuwa wanda yana raye amma shi da matacce duk ɗaya da mamaki kasam ke kallonsa ya ce ban gane ba marmashi ya saki ya ce kawo kunnen ka kaji nan da nan kasim ya mika masa kunne ya faɗa masa wata magana zaro ido kasim ɗin yayi yana faɗin kai dan allah gira haruna ya ɗaga masa yana faɗin zaka ce na gaya maka hannu ya bashi suka tafa kasim ya ce na gode abokina har ka sa na ji farin ciki ya kama ni wallahi dariya haruna ya saki yana faɗin tashi ka shiga wanka ka fito mu karasa magana jiki na rawa kasim ya mike ya shiga toilet yana dariya kamar ba shi ne ya gama kuka yanzu ba sai bayan magariba tawagar motocin ya muktar suka je filin jirgi suka taho da su bello da ke kwance cikin bedroom ɗinsa cikin bargo ya ji dawowar su kansa ne ke bala'in ciwo tunda suka dawo ganin halin da yake ciki ne ya saka sani bai wuce kaduna ba ranar ya bari sai washe gari daga nan ya saka sani ya yi waya zuwa cikin bangaren ya muktar alheri ce ta zo ta kawo musu abinci da abin sha sanin ne kaɗai ya ci shi bello fruit kawai ya sha sannan ya sha magani ya koma ya kwanta zuciyarsa na ƙuna gaba ɗaya ya muktar ya ɓata masa bajet anisa fa ba ta daga cikin matan da ke burge shi amma kuma bakin alƙalami ya riga da ya bushe bangaren da da aka sauke anisa ita da ƙawayenta da 'yan uwan babansu sauran kuma suka koma bangaren baƙi a gajiya suke shi ya sa abinci kaɗai suka ci kowa ya bi lafiyar gado yana warware gajiya Anisa ko yunwa ce ta ji za ta kashe ta, ta tashi ta ci abinci kaɗan, ta koma ta kwanta kusa da bi kai ta. Anisa ko kwana ta yi tana kuka ga zazzabin jikinta sauran kuma suna ɗakin dada a can suka kwana. Sai da safe ya Muktar ya shiga ɓangaren Bello ya tarar da shi a kwance cikin blanket sai sani da ke shirin tafiya gaisawa suka yi da sanin ya karasa gefen gado ya zauna ya yaye bargon da bello ke lallaba da shi yana taɓa goshinsa Bello da ya ji motsi ya bude idanuwansa da suka kumbura ya sauke su kan Muktar. Kokarin mikewa yake yi da sauri ya rike shi ya taimaka masa ya mike zaune yana dafa kansa. Cikin tausayi ya Muktar ya ce sannu kan ne gida kai Bello yayi yana ya matsa fuska. Ajiyar zuciya ya Muktar ya sauke ya ce ka shirya mu je asibiti an jima. Bello ya dago kansa yana kallonsa bai yi magana ba saboda bakinsa ya yi masa nauyi Ya Muktar ya nemi hanyar fita daga bedroom ɗin ya ce wa Sani ba dai tafiya za ka yi ba. Kai tsaye Sani ya ce eh ranka ya daɗe. Ya rike handle ɗin ƙofa ya waigo yana faɗin ayya ba damuwa mun gode. In za ka wuce ina harabar gida kaji mun gode fa. Da haka ya fice daga bedroom ɗin yana fitowa da wayarsa wacce ke aljihun wandon jallabiyarsa. Sani ya karasa kusa da Bello yana faɗin malamin makaranta ni zan kama hanya. Gida kai Bello yayi ya furta na gode Sani. Murmushi yayi ya ce babu komai ango. Please ka cire damuwa a ranka. Dama can ita ce matarka. Maganar Kasim kuma kar ka damu bai isa yayi maka abin da Allah bai maka ba. Kallon sai ido cikin ido ya ce na gode Sani. Amma ni Kasim baya gabana ƙaramin alhaki ne. kai ne zan ce ma ka kula da kanka kada ya bata ka a wurin aikinka ya faɗa cikin sanyin murya sani ya rausayar da kai yana faɗin haba dai ai bai isa ba tunda ba shi ne ya ɗauke ni aiki ba allah ya baka lafiya suka yi musabaha ya wuce ya ɗauki wayarsa ya fice daga bedroom ɗin bello ya bi shi da kallo a harabar gidan ya sami ya muktar na magana a waya sai da ya jira ya gama sannan suka sake sallama dubu hamsin ya bashi da farko kamar ba zai karba ba sai da ya muktar din ya matsa masa musabaha suka yi ya muktar yana ƙara yi masa godiya malam inuwa direba ne ya ɗauke shi zuwa filin jirgi inda zai shiga wani jirgin zuwa kaduna garin gwamna Mai sauraro bari mu dakata nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Ilimantarwa da da a wai ta YouTube.